kuɗi a kashe su ta hanya mai kyau. Ka tuna yanda ka sami kuɗinka Da rashin ta yi akan bar araha. Jama'a Assalamu alaikum. mu kuma da sake saduwa. Salu Garba ne tare da sauran abokan aiki ke farin cikin gabatar muku da shirin da rashin ta yi. To yau za mu jingina firar da muke yi a kan samar da aikin yi. Mu mayar da hankali a kan faɗuwar darajar Naira a Najeriya. shirin namu na yau zai zama tamkar shimfiɗa ne mako mai zuwa idan allah ya kai mu za ku ji cikakken fashin baki a kan lamarin amma yau za ku ji dalilan faɗuwar kuɗin da yadda lamarin ya shafi rayuwa na so ma tambayar amadu manu na kasuwar hada-hadar hannun jari ta najeriya inda na ce shin menene musabbabin faɗuwar naira ne sai ya ce abubuwa suna da ɗan dama da suka sa aka kai ga wannan hali da ake ciki na faduwar naira. To. Na ɗaya dai shugabanci. na ƙasa. Shugabanci na da ko na yanzu? Na da. To, me ya faru da na da? Ba na da immediate ba har na can baya. Oh, oh. To. Shugabanci ɗin ya kamata ya zamanto shine tubulin gina ƙasa. Mm-hmm. to in shugabanni ba su ɗoki ƙasa da muhimmanci ba to suka sa son zuciyarsu a cikin harkar mulkin ƙasa mm. to ba za su sa tubalai waɗanda za su gina ƙasa ya zamanto da kuɗinta da masana'antunta da mutanenta duka suna bisa ga hanyar da za a ce na ci gaba ne ba. to a ina ne ƙasar ta kauce hanya to babban abin da ya sa ƙasa ta inda dai ta kauce hanya ɗin ne muhimmancin da aka ba eh, tattalin arzikin ƙasa ga wannan ina nuhin cewa mm-hmm. kudaden da ake yi ake samu a ƙasa eh. ina ake sa su To. Ana gina madafan eh, tattalin arziki ne ko kuwa ana gina mutane su kaɗai ne. Wato kuɗi su hayayyafa. To, muna da a tarbiyyar da zai sa ya zamanto kuɗinmu da muka aka yi wahala aka nema a cikin ƙasa. Mm-hmm. A cikin ƙasa ake sa su domin a gina tubalai waɗanda suke sune na, na gina tattalin arzikin ƙasa ko kuma ana ba ana barin mutane na wadda suka ga dama. Sai kuma wakilinmu Mahmud Ibrahim Kwari da ya yi fira da Dr. Bello Ado na Jami'ar Bayero da ke Kano. Gwamnati ta ce ba ta ga fa'idar yin ta kare darajar Naira ba, saboda talaka ba zai amfana ba. To gashi Naira kuma tana karewa da kanta. kuma talakan yanzu ya fara ji a jikinsa malam ku ne masana me ke faruwa ne to harkar canjin kudin waje gaskiya harka ce ta idan ba mutum yana da sani a kai ba zai wahala ya gane da alamar suke na ɗaya akwai abin da muke kara fixed exchange rate da floating exchange rate shi fixed exchange rate gwamnati da kanta za ta ce ga farashin kudinta in ka kwatanta da kamar kudade kamar dala kamar a ce duk daya dala daya za a canjin ta akan naira biyu ko naira goma wannan gwamnati ce ta saka shi muke kira fixed exchange rate akwai abin da muke kira floating exchange rate wanda kasuwa ce za ta ba wannan karansi wannan kudin darajarsa abin da muke nufi da kasuwa ce za ta bashi ne. idan ka sai da kaya kasashen waje ana samun dala sannan kuma idan kana son ka siyo kaya daga waje kana buƙatar dala don ka tafi to idan ya zama na buƙatuwar dalar da ake da ita ta fi yawan shigowarta to darajar dala za ta ƙara daraja abin nufi naira za ta ƙara yin ƙasa to idan ya zama na gwamnati tana abin abin da ya kira floating exchange rate irin wannan shigowar dala ta fitar dala shi yake sa farashin shi yake kawo farashin naira misali in ka watanta shi da dala ya hau ko kuma ya sauka to wannan shine yadda kuɗi misali dara naira take daraja ko ba ta daraja sannan na biyu shi wannan kuɗin darajar naira da rashin darajar naira yana da alaƙa da kayan da kake shigowa da su da kayan da kake fita da su idan ya zamana naira tana da daraja sosai abin nufi ana canjin naira ɗaya dala ɗaya to za ka ga mutane idan za su shigo da kaya daga waje za su shigo da shi da arha to wannan zai taimaka wajen shigowa da kaya wanda abin kiran importation za ka ga yawa ana ta shigowa da kaya in ya zama na kuma darajar naira ta karye sosai to mutane za su shigo da kaya da tsada to wannan zai dakushe shigo da kayayyaki daga waje amma zai taimakawa kuma fitar da kayayyaki waje domin me domin kayan najeriya za su yi arha a kasashen waje mutanen kasashen waje za su ga gwamnati zuwa najeriya sai abu tun da su bai da daraja sosai su sai abu don haka wani lokacin za ka ga to abinda isa masana suke cewa wasu daga cikin masana suke goyon bayan cewa a karya darajar naira dalili ɗaya ne na ɗaya abin da ƙasar nan ta dogara da shi wajen samun kuɗin shiga shine fetur darajar fetur kuma ta yi ƙasa wankwar saboda haka za ga dalar da muke samu ta yi na biyu to yaya za a nemi hanyar da za a samu a maye gurbin fetur to ana neman kayayyakin da za a neman kasuwa a waje na sauran kayayyaki ba fetur ba to idan kana neman kasuwa a waje dole sai kayanka na cikin gida an ka fita da kuɗin da za a shigo da shi yana da arha abin ku da zai sa kuɗin nan ya arha abin nan kayan nan su arha shine a ce kuɗin ka bai da ƙarfi sosai don haka za ga wasu na cewa to ai yanzu mafita shine darajar naira ta yi devaluation ga kuma yadda wani magidanci ya bayyana yadda faduwar naira ta shafi rayuwa sunana da madan juma isa ana ta fama da faduwar darajar naira dala ta yi tsada da sauransu kamar kuma hakan din ya shafi farashin kayayyakin masarufi da na al'amuran yau da kullum kai iyaya za ka iya bayyana yadda ya shafi yadda kake tafiyar da rayuwarka ta yau da kullum gaskiya sai da ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un mu 'yan najeriya ba mu taɓa zaton za mu tsinci kanmu a irin wannan yanayi ba domin tun da aka ce dala ta ɗaga to abubuwa da baka zato yanzu idan ka ɗauki irin lifton dinnan nawa ake sai da shi bai fi naira saba'in zuwa tamanin ba amma yanzu magana da ake ma ɗari da hamsin mafi yawancin wurare ake sayarwa ga shinkafan nan farashin ta ɗaga kai yanzu ni da nake da abin hawa mota idan ka je sayan safiya parts abin zai baka mamaki kayan gyara na mota to kaga duk ire-iren waɗannan abubuwan yanzu hatta wayan nan ma da ake amfani da ita farashin ba yanda zaka samu waya a baya bane farashin ya riga daga saboda haka mu Najeriya tun da ba ma ƙere kere muna fitar da abubuwa dole ne ya kasance in dala ta, ta yi sama mu mu ji jiki saboda haka sai dai mu kira ga gwamnati ta yi kokari da hanyar da ta ga za ta samar da wannan dalan kafin mu mu fara inganta kayayyakin mu eh, fara yin kayayyakinmu na gida so ina ganin wannan shine in ba haka ba to amma me eh, kake ganin eh, wasu na ganin cewa rashin hanawa da aka yi a shigo da kayayyaki shi kamar ya haifar da wannan kai ya kake ganin lamarin to ai yanzu misali in ma an hana in ma ba a hana ba ai inda dala ta tsada an hana ai saboda misali dalar da zaka canza abinda mutane da yawa ma ba su fahimta ba idan dala ta riga ta daga duk sauran kudaden waje ɗagawa suke in ma baka yanzu kamar makotan mu kotuno ai akwai kuɗin da suke amfani da wanda ake kira ah, sefa frank kaga yanzu wannan ɗagawan dala tun da dala ake kwambaitin idan ka ɗauki kuɗin riyal saudi arabia kaga duk mutanen da muke mu'amala da su idan ka ɗauki china kuɗi ne da muke mu'amala da su saboda haka ɗagawan dala komai eh, zai ɗaga a kasuwa farashin zai hauhawa mm, don haka bai bai tsaya iya kayayyakin da ake bukata na tufafi da na abinci da makamantansu ba har ma ya shafi su kansu kudade kenan a yanzu ai kai maganar tufafi ma abin dagawan ma ai ba ma magana kuma ka ga yanzu a ce magidanci abin da ya shafi tufafi ya shafe shi yanzu ka ɗauki su sabulun wankan nan su omo su menene kaga ai abu ne wanda ya shafi talaka kai tsaye kuma an ci duk irin farashin waɗannan abubuwan ya ɗaga kaga ai abu ne wanda dole talakan najeriya yanzu je ji a jikinsa yana cikin garari to jama'a a nan za mu dakata sai mako mai zuwa idan allah ya kai mu mu ci gaba da ƙarin bayanai yanzu a madadin bakinmu dr bello ado da Ahmadu Manu da wakilinmu Mahmud Ibrahim Kwari ne Salo Garba ke cewa ku kasance lafiya. Ka tuna yanda ka sami kuɗinka, ka sha wuya ka sami kuɗinka tuje ka kashe su ta hanya mai kyau.